barkan da saduwa a yau biyar ga watan ramadan hijirar maki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi kuma ya daidai da 27 ga watan uku miladiya ta 2023 a tafsirinmu na wannan sura suratu ali imran akan aya ta 100 da nawa ne za mu tashi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 أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun ubangi subhanahu wa ta'ala ya kira mu'minai masu imani cewa waltakun minkum ummatun ya zama an samu ta al'umma daga cikinku ya da'una ilal khairi wanda za su kira zuwa da aikin alkhairi wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hani akan mummuna waya ya'muruna bil ma'ruf suna umarni akan kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari suna kuma hani akan mummuna ulaika humul muflihuna Allah ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda suka kasance rabautattu saboda aikin da suke na da'awa a ka'alita alkhairi da kuma hana mutane da suke yi bin mummuna ma'ana masu zai da'awa a cikin al'umma Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya mana cewa yahudawa da nasara suna ƙoƙarin su kira mutane zuwa da fata kuliya halar kitabi lima ta sujjuna an sabilin lai man amana tabguna a wajen wa an tushuhada idan ayoyin da Allah ta'ala ya gabatar a baya cewa da'awa suke yi su kafirai ma abota littafi yahudu da nasara kowa yana da awaye ga ya batar da mumin ya yi lazina manumin ta tsiru fariƙa min lazina utul da yardukum ba'da imanikum kafirin to duk wannan da awada ce kaga kokari ce sun halakar da musulmai da awatu ko da yake shine su halakar da mutane daga bin tafarkin gaskiya zuwa ga ina bin bata to shine sai Allah ta'ala ce mana ku milai abin da waɗancan kafiran ke yi ku ya zama wajibi ku yi shi na kiran mutane zuwa gaskiya da ɗauke su kuma kan je fata wannan aikin shi ne aikin rabautattu waɗanda Allah ta'ala ya rubuta jama'a kun gane sai Allah ya kira mu da cewa waltakum minkum ummati a samu daga cikin wasu al'umma yada'una ila alkhairi wanda su ga kira zuwa ga alkhairi kira zuwa ga addini shine alkhairi umurtar mutane kyakkyawar ɗabi'a shine alkhairi umurtar mutane da tsaye da ibada kyakkyawa alkhairi umurtar mutane da rike sirri da amana alkhairi tsayuwa kan addini alkhairi ne kwadatarwa kan ciyarwa alkhairi ne dukkan waɗannan ababe da wasu suna daga cikin abin da ake buƙatar mai da'awa ya tashi a kansu sulhu a tsakanin mutane nuna ma mutane hanyoyin da Allah yake so a bi wajen samun kyakkyawan addini da kauce ma mummunan rayuwa duk wanne ya daga cikin waltakun kun ummatun yad'una ila alkhair kwadaitarwa kan ciyar da marayu Ya yad'una ila alkhair taimaka ma zawarawa Ya yad'una ila alkhair kokari wajen samar da wani avenue ma'ana tsarin da zai sa a dinga aurar da gwagware waɗanda ba su da dama aure ga su da sha'awa ta kamar suru amma ko ba su da kuɗin auren to a shiga a fita a ga an haɗa al'umma a auren da su saboda barin gwagware a cikin gari babu aure bala'i musiba ne kalle suke yi da fitina da yana zai gama ta wuce sai sun duba saboda ba su da aure to kuma dole fi to a samu wata al'umma da suke kwaɗaitarwa wajen ayi wannan aikin alkhairi duk yana daga cikin da na sha baku labarin wata kungiya a sudan wanda sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun yi wa'azi akan a zina an kyade na saboda idan mutum ya ci abinci koshi ya balaga ya miƙa da ka balaga an ka zama balangu ka yi digiri ka yi sabis ba aiki to kuma yake ba da tunanin banza ba ka bane duk wata barna za ka iya yinka duk wata shegantaka za ka iya yi za ka dinga ɗauko wata batila tsohuwar batila ita ma ta zama kwamarai ka dinga bata mata rayuwa a banza rufi to da suka ga abin ya yi yawa sai suka je bankin musulunci aka saya musu keken ɗinki guda dubu keken ɗinki dubu aka sai musu sai suka zuka yi shela ina wanda yake so ya aure baya da kuɗi ina mai san aure amma babu ƙarfin yi waye yake so ya katange kansa daga zina amma ba yarda ma taho to sai suka ɗauki mutum dubu suka rarraba workshop kamar guda goma a garin a wannan unguwa a waccan unguwa a waccan unguwa daban ta sai a duba ina ne ma kusa amma da wannan santa ɗin kun san su kayan su iri ɗaya ne jallabiya ce kowa ke samu da talaka da mai kudi kowa jallabiya da malami da almajiri kowa jallabiya sarki shugaban kasa jallabiya to tana daga cikin sana'a wadda kowa ke sai aka sa a dinga dinki wasu matasan kuma suna zuwa kasuwannin ƙauye suna sayarwa kamar yanzu da ake sayar da riga da jimet irin fulani ɗan ƙauyen nan ta ga suka sayar da shi nagge sai su biyo kasuwa su wannan kayan nasu to sai aka samu shi ma yan goma yan karkara in ya yi noma ya cire amfani shi ma zai je sai mai yaransa kaya ɗin ku irin kamas kamas na da shirin kamar raya in yi sa ran sallah ya taburka yana jin ko ta ina na kes kes kes a jikin to ga ya kawai ana sai musu irin wannan to wannan suke yi ko da an sayar ko ba a sayar ba sai dai ka ɗinka guda goma kullum to yau ne kuke ɗinki nawa ke ɗinke ku riga da wando haka na bayan Allah nawa ke ha dubu biyu to malam shala an goku nawa ke dinki dubu ɗaya ɗari biyar to ka biyan aka ɗauki dubu ɗaya ɗari biyar ɗinkin bayan Allah ke nako ƴan uwanmu talakawa to yin a rana ka ɗinka guda goma sha biyar nawa ka samu dubu goma sha biyar in an ƙyale ka kuma za ka samu dubu goma sha biyar to a wata ɗaya kullum kana ɗinkin goma goma nawa za ka samu kenan kaga a wata ɗaya za ka ɗinkin dubu ɗari to wata shida za kana ɗinka kai wata shida za ku koya maka dinki da sa'a allura da sa'a gare da karya ta da takawa da yanka duk a wata shida za yi wata shida kuma dinki za ka dinga zaka za ka dinga yi ka ga ƙalla kafin ka fita sai ka tara dubu ɗari hudu da hamsin hamsin sau shida takaliban kare kusan miliyan uku kenan ku miliyan uku na aure ko ba ta ha da gudu wago har ta dan gida ma dan ta mai daki biyu masha Allah amma an kyale kana ta garran ba a gari ba ka ya kamata kai ba to a cikin wani dinkin da kake yi za a cire kudin yaji da aka baka za a cire kudin tela da aka karbo bashi a banki na musulunci a ƙarshe za a zo wannan kudin za a baka jari a cikinsa misali a baka dubu ɗari da hamsin ka je kama shago a saya ma keken ɗinki sabo dubu ɗari a baka banjar na yadi guda biyar ka samu jari ko ka samu jari yi aka zo daman babban bala'i a auren larabawa larabawa nan shine walima walimar za ka zo ka taro mutane sai ka kashe kusan miliyan ashirin kai kaɗai to sai a ce karka gaisu kowa wannan da kuka zauna ku shekar ɗaya da shi ya zama abokinka to yanzu mutum ya ta aure da ku in ta tashi aure da ku za a gayyato minista na harkokin cikin gida minista na matasa minista na harkokin addini ministan ƙananan masana'antu sai a zo a to za a aure da ango dubu jarida su tabga an je taron ango dubu yanzu an hana mutum dubu biyu zana ko ba hana su ba an samu jari ko ba samu su ba an ba su na ko ba ba su ba shi ke ne kaga an hana barna to ya duka je ka ta karanta musu ayoyi ba ta ganewa ka karanta ayar ba su ji ba kuma ba su kamo hannun su kanuna musu ina za a je su daina zinab ba amma yanzu an ba su ilimi an ba ka sana'a an raba ka da jahilci an ci ribar ba haka ba ne to mu a ɗaya kuma ma za mu iya yin wannan ba dole ba ne sai wai gwamnati ko wata babban kungiya ba alhamdulillah a Kano a unguwar gini a wani ba Allah da gwada min inda ya je unguwa ce unguwar gini nan kusa da gidan walin Kano ya zo gina gida a unguwar Bene ya kawo sana'a kala daban-daban ana koyarwa ana yin takalmi ana yin beshit ana yin kayan ƙananan yara English west ana yin POP ana yin software matasa sun gama boko babu aikin yi a koya musu software kuma kyauta ba a karɓi kuɗin kowa da sana'o'i da yawa irin wannan masu kuɗi ya kamata dinga yi a unguwanni in kana so ka zauna lafiya ga kada kuɗi yara sun isa zubar ka zauna lafiya kullum ta'addanci suke maka saboda baka taimako amma kana da ƙarfi unguwar kusan duk rabi ta kaci ka tsaye wancan gidan an daga wancan an daga wannan filin ka gidan marayu ka wanda ya shiga takura duk ka sai dai neman kuɗi kawai kake yi ba ka taimaka ma mutane ya za su kyale ka zama lafiya amma ka ware ɗaya ka je kawo vocational center a dinga koyar da sana'o'i ana koyar da matasa abubuwa na cigaba na zamani nan da nan zai ga cewa kowa zan mutumin kirki kuma kowa na alfahari da kai jama'a babu abin da ya kai daɗi a duniya irin ka gina mutum ya zama mai amfani a cikin kuma ka ga wani yana aiki alkhairi kai ne dalilin wannan abun sai ka ji daɗi a ranka wane yana garran ba unguwa ka ɗauko ɗayansa ka zo da su kasuwa ka koya musu makaniki ka koya musu kafinta ka koya musu tayi ka koya musu pop ka koya musu abubuwa daban-daban da ake yi ka rage element of brutality da element of criminality a unguwar in kai faki ɗin motar ka ba wani zai fasa ma mota ya ɗauki bati ba zai fasa maka mota ya ɗauki rediyo ba mai fasa maka mota ɗauki abubuwan da ka aji kai na taɓa zama wata unguwa a kano idan na sha ruwa a suwan wata na ajiye ragowar a mota zuwa na zo da sami babu shi ruwa dai wannan ka sha dai ka rage ragowa an ɗauki to hankali na bai taɓa kaiwa ba sai ran da aka cire min ba na zo zan yi ci sai na gaba ta tashi na yi ci ba ta tashi ina zuwa na gaba ba ta sai na rage ta kawai sai na ƙara gaba za ka damu saboda na nake ba tsaya abin dinga tambayar waye mun sata bane daga nan hankali na dinga dawowa ko lemu ka sha ko dai ruwa ka sha ka rage sai zan tare da babu sai na gane cewa akwai bakin dare to me ya mafita yanzu shine ko mun kokari mu gyara yaran nan ko kuma tana nama za ka fito motar kama ka ganta ma fita an zaki an zaki to dole ka dinga ɗaukar matasa ana kai zuwa ga sana'o'i ana koya musu rayuwa kafin ka ce kamta idan da bismillah mun ne barayin nan marasa ashe su ne muke tafi su ana yan bijilan a unguwa ana bada kuɗi duk wata ma'aikin banza barayin na cikin mu to wannan yana daga cikin al'amur bil ma'ruf hana mutane zaman banza lokacin bada ibrahim shekarau a kano ya samar da wata ma'aikata sunanta gyd a ƙarƙashin wani jajirtaccen mutum aka samu ɗan daban nan da suke shaye-shaye suna ba ba sa'a dai kyau-kyau da kamfi kai na ma ana wannan dabancin sai ma da shekaru a daina fari suna yawon banza a dinga ɗauko su ana koya musu sana'a in suka gama a ba su jari da yawan su mun ga canji a gari kwallon, sai ka tafiya ka gama ya ce ma a karama kallahu ba gane mu ba kenan kace ban gane ka ba ɗaliban ku ne na DYD to masha Allah ana na ana abin har yanzu ke ciki wallahi dai a ta na addu'a an kusa daina kina to barin mutane sakaka babu taimako masifa ce shi yasa ya daga cikin ayyukan da muke yi na addini karkashin malamin malam abdullahi Wahab a Kano kuma yana daga cikin aikin wannan sanda da muka ci za mu ita ma duk bayan wata uku muna ɗauko wannan 'yan daban 'yan shaye-shayen a zo a yi musu daura a koya musu addini sannan kuma a ba sana'a zai aƙalla ko dubu goma ka samu ka baki, shi ya fi sana'a da zai zai dinga sai da ruwa zai dinga sai da abubuwa bakin danja in motar sun tsaya zai zo da abubuwan sai na talla yana sai da air freshener yana sai da zobe yana sai da agogo ha yana sai da ruwa da lemu an tsaya alaji ga ruwa mai sanyi fa ƙarar fa alaji sai ka ga yanzu ka hana shi zuwa haukar da yake yi saboda dubu goma da kamar shi na sha gaya muku miliyan ɗaya tana iya fitar da mata ɗari a cikin talauci mata zaurawa unguwannin ku ka cire miliyan ɗaya miliyan ɗaya duki miliyan ɗaya kwana nawa muke kashe ta a kwana nawa yi jana'izar ta gaba ɗaya ne miliyan ɗaya a dukiyar ka a wallahi in ka sa miliyan ɗaya cikin sati ɗaya kana aika shi wannan shi to in ka ɗauko dubu goma goma da kake renawa za ka je ka zauna cin abinci daga an baka bil dubu ashirin dubu talatin akwai inda muka taɓa za cin shinkafa da wake aka ce mana dubu sha bakwai duk plate na je ta shinkafa da wake aka ce ita to kanka da ya karanta ka ce to ya dai ni ban yadda ba to ana ganin da mutuncin ku da waye to wanda suke zuga muna aka ji aka ci shinkafa da wace dubu sha hudu to da ɗaukar kuɗin kai ka ba wata mata ɗaya ko biyu wallahi za su jari da na abu za su dinga sai da shinkafa da wace su. kuma ba wai tara kuɗi ne arziki ba a'a ta samu yau ta yi sana'ar abin da yake ribar sama ta ci da ita da yayanta jari ne tsaya alhamdulillah a haka wata waɗanta ba zai shaye shaye ba a haka wata ɗanta ba zai je sata ba wacce yake ba ta karuwanci ba ba ta dinga bin maza suna cewa ku taimaka min da kati ku taimaka min da hoda ku taimaka min da kaza saboda yanzu akwai dan abin da suke kashewa gidansu in ka kalle ta mata za ta yi shinkafa da wake wata za ta yi awara gala wata za ta sai da me da dankali wata za ta dinga sai da kayan miya abin da kai kare na rayuwa ce a wajen wani kar ku rena wannan ku gwada ku gani na san matasa a unguwanni suna da kishi musamman wanda suka yi boko suka dawo ba su da kosisi akwai basira akwai tunani sun iya tunani kudin ne ba su da mai taimaka musu to inda za su tsuntsunto mata da yawa masu kallon mu sauran mu za su ce wannan abin wallahi ku tsinto matasa a unguwar ku je ka binciko min gidaje da suke cikin bala'i a unguwan nan ku yi mun listin mutum ɗari duk bayan wata biyu bayan wata uku ka ba da miliyan ɗaya gani za ka nemi talakawan ko kwallon ka rasa su kuma daga cikin al'amur bin maarufu ka ce a samu maka marayu a unguwarku ka siya musu keke nawa nawa keke ke ba dubu biyar biyar yake ba ko nawa yake keke a kai keke dubu tamanin baka da hankali a'a ba keke dinki ba wannan da yana hawa na yara dubu goma dubu sha biyar ka siya marayu in ku su dinga zuwa makaranta da shi ta yi aikin alkhairi wallahi za su girma ba za su manta da wannan alkhairi da kamar su za su tuna cewa alaji wani shi sai mana keke da muna yara ai aka zo da akori kura ce ka muke ma tafiya masallaci duk ba mu manta ba ko eh ana makaranta wani ɗaya daga cikin iyaye ya zo sai ya ce a kira masu alewa masu biskit masu kankara da masu soko a siya kowa an ji daɗi kun je makaranta har yanzu wannan alkhairin ba za ka manta da shi wani ya zo zai ce din makaranta na a ji a gwada za a yi abin ɗinki saboda wannan ɗinkin wani zai dinga zuwa makaranta saboda wannan ɗinkin a garin nan primary school inda na yi zai in bar garin nan ta daga cikin best makarantun da kowa yake zuwa saboda mu makarantar mu kullum sai yin ganga Amin. ganga ake buga da safe ban sani ba ko ta lalace yanzu ko kai ta ci gaba ma yanzu an daina gangar saboda wannan gangar mutane suke zuwa sasuwa na makaranta makaranta sojoji a yi ganga da safe mu yi fareki kaga ana yin abu kamar sojoji wannan jan hankalin shi ke tsaro ko ba san zuwa makaranta sai ya je to kai ma yanzu idan ka ga aka gane kana kyautata ma mutane a unguwa suna zuwa makaranta wallahi saboda na kyautata za su je karatu kuma ko ba ka gari musamman abokan kasuwanci da hulɗa wani yana kaduna wani yana abuja wani yana wata ƙasar kuɗin da kake samu a can in ka turo su gida kace a tattara marayu unguwarku da na ƙauyenku a je a buɗe makaranta dubu shida shida ana biya ma wata private school din. za a biya ta turanci umbrella u umbrella a apple sai ga yana jin daɗi na turanci a makarantarsu to in kana biyan dubu shida shida miliyan ɗaya nawa ce za ta ɗauki wajen yaro nawa wajen yaro ma ɗari za ta ɗauka a makaranta wata makaranta dubu goma goma ake biyu ka ga yaro ɗari ka biya masa school fees in wata tafi ne dawo ka sake biya jama'a wallahi sai dai kawai ba za mu gani talaucin da muke kukan mara da shi akwai wanda suke da ƙarfi a cikinmu wanda za su ce wannan abubuwan to don Allah mu sama ranmu cewa aiki da gaskiya al'amur bil ma'ruf wannan abin da muke gani izata humanitarian ina ciki ku dinga gwada ku gani in Allah ya baka dama kuma ka boye aikin ka tasiri kawai bayyana ka taimaki mutane da gani wallahi sai Allah zan yi lamarin hannu cikin lamarin ka sai kai kama mamakin cikin zaka dinga samun kuɗi saboda ka shiga cikin bukatar jama'a amma idan da kai sai yayanka to ba za ka iya shigowa ba sai abin da ka tara kuma yaro kawai zai bindiga da kuɗi kuma abin da zai faru ba za ka yi bacci ba yaran ka biyu a masa hana ka bacci saboda kai ba baka damu da mutane to da haka Allah ta'ala ce wal takun minkum ummatu a samu a cikin kwakuta al'umma yad'una ila alkhairi suna kira zuwa ga aikin alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma su dinga hani akan mummuna a unguwarku akwai gidan giya ku yi kokari a dakatar da shi a unguwarku akwai gidan kallon bol yaran ku na shiga suna satar kuɗin iyayensu don su biya kuɗin kallon bol ku yi kokari a dakatar da wani abu a unguwarku akwai inda DJ yake zuwa a tarawa Yan mata su sakar kaɗe karkaɗen gindi da jiki duk ku ana wannan abun ku gani idan Allah bai taimake ku amma kowa ya hannunsa ba ruwa na kai ba ba ruwanka to wa zai magana ana fasadi a gari ba za ku hana ba to duk da Allah Allah ta shi dirkakar ku da bala'i wallahi za ku jira gwamnati sarakai dattijai malamai dole sa idanu akan abubuwan da suke gudana a gari kuma su dinga bada gudunmuwa gudunmawa wajen a jihar. amma kowa rike hannunsa ba mai umarni da kyakkyawa ba mai hali da mummuna ta ina za mu zama daga cikin wanda Allah ce wa ulaika humul muflihuna wannan sune rabotattu ina za ka zama ba baka umarni kyawa jama'a kowa ya bai wa'azi ne da kaga mutum ya yi ba daidai ba kira shi kai mai wa'azi da kaga wani ya yi daidai karfafa shi ƙara mai karfin gwiwa sai ya zama ya ƙara abin da yake in kai ba za ka iya zuwa da'awa ƙauye ba ƙauye ku suna buƙatar malami to tsoko malami a birni ka kai shi ƙauyenku kana ba shi albashin dubu hamsin a wata yana karantar da mutanen ƙauyenku ka sa target malamin kana zai shekarar biyar yana karanta a garin daga nan ya daina zuwa yan garin sun samu sun sauke alƙur'ani sun yi kasa. ɗazu ɗazu na malam haruna gashi nan ya kira wani masha Allah wani ɗaya daga cikin maguzawa mu da suka musulunta to fatiha wajen wata uku aka yana koya masa da za ka kira shi a nan inaji a waya ya karanta fatiyar ya kawo ta dai alhamdulillah amma dai ta ji jiki to ya ce malam bara na yi azumi ɗaya to bana zai ƙoƙari yana ɗauka kai rabi ya aji sha ji ko to amma yanzu ya ce ya yi hudu hudu ya ce ya yi kowane ya ce yi hudu ga wata hudu ya kai ko bai taɓa aure ba amma yansa talatin da hudu ko yansa talatin da hudu ko bai taba aure ka san dai akwai kwa mata lago to shi wannan kana ganin musulunci yayi billahi allazi la ilaha illa huwa wanda musulmi aka haife shi ubansa musulmi aka haife shi kakansa musulmi ne tafka tafkar da yake tafi ta wannan wallahi saboda jahilci to in ka dauki malami kowa na da kauye duk wanda gaba su da kauye to akwai matsala to kula da ƙauye ka ɗauki malami ka kai shi ƙauyen ku idan ka karanta da dangin babanka dangin babanka duk su waye jiya wata gwaggona take ta kira take cewa ba ta ce ba ni da helcon ta ce mai helcon shi helcon ta ce mini helcon auna babana ta ba ta yi boko ba sai daga ba na fahimci mai suke ni wai helcon ta yafi ta ce kasan garin ba kaf ta ce mai kaf sai shuru ta daga ɗauke ba kashi to ba boko ba boko ta ce ba kas ya ce to mai kas wani ya Allah ashe ni ina ta turanci a waje nan cikin gidanmu ba ba iya kasuwa ba iya yafin ba to haka za ka gani ya uwanmu na karkara masha Allah suna ta ƙauyanci suna yin addini akan jahilci in ka samu malami ka kai kauye wallahi zai dinga da'awar da ladar da Allah zai ba kai baka san iyakata shi da Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala wanne ya zama ɗabi'a. da malami ya gama jami'a islamiyya sai kira ka tura ta Faransa shi zai dinga ma albashi ya tura ta Burtaniya shi zai dinga maka albashi wanne kai shi Conakry baka san kowa ba amma zai kai ta a rubuta wani duk wata za a ba mu wani kaza za a tura mu wani kaza shi karatun da kake a wajen duba malami rabbani ya karantar da mutane kuma ya bada kuɗi a ji a karantar da mutane Ka irin wannan shi ne amfanin dukiya shi ne amfanin dukiya ga zawarawa a gari suna ta jin jiki wallahi wata taimakon tek jiya cewa sai malam ka ceci rayuwata ta ce me faru na tsamanin guba ta sha ta ce aure nake su aure take su ta ce to bayan sallah Allah da zaki aure za mu samu miki miki a wannan mata ta fi karfin za a a wannan babbar bane ne babbar bane shala za ka iya barista ce ba ta yi lo ba ta yi lo za ka iya kai kai ake tambaya za ka iya shi yana yi auren biro suke da matarsa ba za su kara ba a zakari da malama kiwo wadda ke ba na karin masu kasar tafi ne nake zuwa ta tana kaka kwa karatu ba ruwa na to mu ya dinga taimakawa jama'a matan sun yawa wallahi dole sai ana haƙuri ana ƙara malam ibrahim kayi biyu ka tsaya in tsora allah to shi ya ɗin masallaci masha allah uku gare shi malami ne ya yi uku ban ce da ka kara tsaya na malamin ba A ah, wannan ka kyale shi babbar wani shi kuma Umar, shi ma dai masu shi ta fi sa a shi a haya sun faɗi gwamnati sai an samu kuɗi zai aure ko kakka da za akwai na fi sabi lillahi irin matan na masu aiki wanda suke da kuɗi ma a hawa mar'aha ga kuɗi ga gida mijin take so sai mu samu wanda za ta hubda kai malam Allah ta mu wa ulaka humul muflihuna waɗannan abuwa guda uku da Allah ya faɗa masu ya da ƙuri alkhairi suna kira zuwa ga aikata aikin alkhairi sannan suke umarni kyakkyawan aiki suna hali da mummuna waɗannan su ne rabautattu in ji Allah subhanahu wa ta'ala a yaushe sai Allah ta'ala ya ce wala ta kunu kalla zai kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba kawunansu yahudawa da nasara da sabi'awa da 'yan shi'a suka zama kungiya-kungiya daban-daban kar ku zama irinsu wa talafu suka dinga sabawa tsakaninsu min ba'di ma ja'atumul bayyinat ja'awul bayyinat bayan ayoyi na gaskiya bayyananu sun zo musu ulaika lahum azabun azim Allah ta'ala ce waɗancan mutane wanda suka rarraba kawunansu suka sanya sabani a tsakaninsu Allah ta'ala ce lahum suna da azabun azaba azimin mai girma suna da azaba mai girma a gaban tsaye rarraba kawunan al'umma ba daidai bane Allah ya gaya mana a ayoyin da suka gabata wa tafsimu bi hamdillahi jami'an wala ta faru. mu dan fare mu daina sabani mu daina rabuwa wani yayi nan wani yayi can saboda an yi rigimar masallaci wani ya buɗe nashi an yi rigimar shugabanci wani ya bude kungiyarsa a yi a duk wannan ba daidai bane a dinga haƙuri da juna a dinga kau da kai ana afuwa ba komai bane za dinga tare rigimar jijiyoyin wuya wani abu in ya faru sai kai murmushi kai dariya ka kau da kai a kan abubuwan da suka faru Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance tare da kai kada ka yi rigima da mutane kada ka dinga fitina ka kau da kai Allah ta'ala ya taimake ka sai Allah ta'ala ce wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zama kamar waɗanda suka rarraba kawunan su wa ikhtalafu suka dinga sabani a tsakanin su min ba'di ma ja'ahum al bayan gaskiya ta bayyana gare su wa ulai karahum azabun azim lalle waɗannan suna da azaba mai girma a wajen Allah ta'ala a yaushe ne Allah ta'ala zai musu azabar sai ce yau mata biyar wujuhun wata wujuh a ranar da wasu fuskoki za zama farare wasu ko fuskocin za zama baƙaƙe فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى أما وإن لم تسكوش لازم بدأت يا قبال القيامة سوني ونزل كافر شيء مع الله بعد إيمانكم باي إيمانكم يزول كافر شيء مع الله تعالى تومينين ساكمكونا كافر شور فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله تعالى شكرا أن أذابا dangane ga abin da kusanci kuna kafirce mu Allah ta'ala da shi wa amma allazina biyazzatu juhum amma waɗanda kuma fuskokin suke yin haske su kuma a gobe alƙiyama fa fi rahmatullahi hum fiha khalidun suna cikin rahamar Allah suna masu dawama a cikin ta jama'a ku duba fiqhu ayoyin nan da yanda Allah subhanahu wataala ya bayyana su yace ranar da za a sha azaba da wa'ancan masu raba kawuna za su samu shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh ranar alƙiyama mutane kala biyu za su tashi babu na uku daga yan wuta sai aljanna ba wasu yan tsaka tsakiya kun fahimta waɗanda aka su da baƙaƙen fuskoki a gobe yamma su ne yan wuta a azan Allah wa ajar na minu wanda aka su da fararen fuskoki a gobe yamma su ne mutanen aljanna suna masu shiga cikin ra'amar Allah kuma suna da masu dawoma a gidan aljanna Allahumma ja'alna minhu karka yadda a lahira ka tashi a cikin masu bakakin fuskoci Wadansu malamai suka ce yahuda da nasara su ne masu bakar fuska musulmai su ne masu farar fuska tafsiri na biyu suka ce ahlus sunna masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi za su tashi da farar fuska gobe alƙiyama ɗan bid'a wanda suka rarraba addini za su tashi da bakar fuska gobe alƙiyama wannan kauli Ibn abbas ne tare da cewa kudin rauni a cikin sanadin hadisin zuwa gare shi amma ma'ana tana da kyau wanda suka fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunna wanda suka kauce kuma su ne ɗan bid'a za su tashi da bakar fuska gobe alƙiyama saboda ba sa cikin zimratu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka ku duba ku gani na biyu Allah ta'ala ce fa amman lazina suwaddat wujuhum su wa'annan wanda su kokin nasu kai baki akafartum ba'da imanikum sai Allah ya gina kafircin zuwa gare su Ya ce a kafartum kun kafirce ba da imanikun bayan kun zama masu imani fazuqul azaba daga ku daddane azaba ya ta tisila ma'ana mai sar da aikinsu su da hukumar su aikin su da hukumar su shine ku daddane azaba bima kuntum takfuruna dangane ga abin da ku inda ku kafirce ba ga su suka jami kansu azaba su saboda aikin su ne ja masu ba wanda ya zalunce su Allah ta'ala sai ya dawo kuma bangare na biyu ce wa amman lazina biyadda tujuhuhum su kuma da za su tashi da farar fuska a gobe alƙiyama fa fi rahmatillahi kaga sai Allah ya jingina zuwa gare shi suna cikin rahamar Allah saboda tausayinsa da jin kansa ga bayi wannan ya kore shi da gare shi wannan kuma ya jingina zuwa gare shi fa amman lazina biyadda tujuhuhum fa fi suna cikin rahamar Allah subhanahu wataala hum fiha khaliduna suna masu dawwama a cikin wannan ni'ima din ta rahamar ubangiji subhanahu wataala tare da samun farar fuska da kyakkyawar bisharar shiga aljanna Allah ka samu karka yadda ka tashi a lahira da bakar fuska karka yadda ka zama daga cikin wanda zai kore a gobe alqiyama Allah ta'ala zai zo da mutane gaba ɗaya kamar za su je shan tafkin alkautara wanda Allah ke ma'anar sassan inna a na kalkautar fasalli ne rabbi ka wal'ar inna shani aka huwal abta za a je shan tafkin alkautara ga mutane sun zo sai a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bakin wajen tafkin alkautararsa mutane sun zo gaba ɗaya, sai ga mala'ika jibril da shi da wasu mala'iku suna da wasu kulake a hannunsu na duka sai ga hanta ciwon ta kai fita kai ma fita kai fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahum min ummati al'umma ta ce ba ku gane su bane a wata ruwa ya ce sahabbai na ne usaihabi usaihabi sai malaiku ce innahum laysu min wa'in ba su baka bane ya rasu innahum qad baddalu wa ghayyaru sun canza addini baya ga sun zama yan bid'a sun kirkiri addini malami a zambihillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suhqan suhqan ikhtila juduli liman ghayyara ba'di a nisantar a kora a yi nesa nesa ga dukkan waɗanda suka canza addini bayana to nan kaga in bidiya su to karke je ka je wajen Allah subhanahu wataala ana tuhuma ka da yaya ka zo da naka addini Allah ta'ala tsare mai kiyaye mu accounting waqful walidain da muke wanda aka yi bayanin ayyuka alkhairin da aka yi da abin da aka tara na bara zuwa bana za mu ci gaba da neman wani taimako insha Allah ta'ala na naira dubu dubu ga wakafin da kowa zai iyayensa a kowane ƙarshen wata 0010969800 Jaiz Bank suna akawai Imam Ahmad bin Hanbal General Enterprises lambar waya kuma ta wannan masallacin ita ce 091 622 guda uku sai sabon 0 kuma 26 Allah ta'ala ba da ikon taimaka a karin manta bara an nemi taimakon fili ɗazu mutanen sun zo sun ce mun har yanzu dai ba a wannan filin ba na makaranta nuri islam da ke nan unguwar unguwar shadu a suna neman gudunmawa su ma na fili da suke so a siya a gefen masallacin zai zama wajen da su islamiyya akwai lambar mai unguwa umma 070-377-81125 umma mai unguwa umma to ba umma ba ne sannan akwai alhaji murtala 080-6822-3215 to ga lambobin nasu jiri amma wannan guda biyu suna jin sun wadatar yan uwa motsa taimaka fi lillah ga wanda su suna da account number kuma 0265316136 GT Bank duk wanda yake dama ya kira su su gina wani filin da Allah taimaka akwai dai abin kunya ce tun bara ana nema a sai filin na an kasu a taimaka a sun shi da Allah a huta na'am ka kan gaba tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq Allah ta'ala ce waɗannan bayanai da muka yi ayoyin Allah ne muke karanta maka su bil haqqi da gaskiya wa wallahu yuridu zulman lil alamin da dai Allah ta'ala bai taba niyyar zaluntar ko Allah baya son zaluntar ɗaya daga cikin talakai gaba ma'ana tilka ayatullahi waɗancan abubuwa da aka gaya ma gaba ɗaya tun daga wani kisa zuwa yanzu ayatul ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq Allah ce mu muke karanta maka su da gaskiya ya kai mutum mala'ika ne karanto manzo Allah sallallahu manzo Allah kuma ke karanta ake ji to amma annabi wakilin Allah ne idan mai wakilci ya isa da sako kamar yadda aka wakilce shi ya zama aikin ka ne aka yi babu wani sabani a ciki kuma yadda sai sa Allah ta'ala ce na tuluha alayka bil haqq wannan ayoyinmu ne muke karanta maka su da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil ibad lil alamin Allah ta'ala bai baya da nufin ya zalunci ɗaya daga cikin bayan kun fahimta Allah ya ce na tuluwa alaika bil haqq muna karanta maka su da gaskiya don ka gane babu wasa a cikinsu ba kuma ganganci babu wasa a cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala duk umarnin da ka ji a cikin su kai kokari ka yi shi abin da ka ji haji kuma kai kokari ka hannu akan sai ka ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أباً وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور أبنك تكين سمي دا أبنك تكين قصيقة باقا نألا با وانده كريكو نسو ملكا وعبيدا دكنا ألا وإلى الله ترجع الأمور al'amuranku na hisabi da Allah za su koma gobe kiyama wanda suka yi kyakkyawa a mustakayar kyakkyawa wanda suka muna na aikinsu su gama muna a gobe kiyama ba wanda Allah ta'ala zai zalunta tunda Allah ya gaya maka cewa mallahu yuridu zuman lil ibad Allah baya nufin zaluntar kowa daga cikin bayi to a ranar alƙiyama kuma Allah zai mu kowa hisabi da yi aiki da aiki Allah muna roƙonka kai muna mu'amala da tausayawa tsakaninmu da kyau gobe alƙiyama Allah karka mana mu'amala ta ukuba da azaba ga wanda suka kafirce maka kuma suka juya maka baya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna Allah ta'ala ce kuntum ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku saurara ku ji kuntum khairu ummatin ukhrijin nas kun kasance fiyayye al'umma wanda aka fitar a cikin wannan mutanen gaba daya me aikin naku ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna wa imani da Allah kaga a can baya Allah ta'ala kiran mu yayi da mu zama daga cikin masu da'awa a ayar da muka karanta wata gaba can ko Allah ta'ala me yake muna wadda mun karanta ɗazu ina walta kun minkum ummatu ya yad'una ila alkhairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ko to ulaika humul muflihuna to nan ma sai Allah subhanahu wa wataala ce mana kuntum khayra ummati kun kasance fiyayye al'umma ukhrijat lin nas wanda aka fitar a cikin wannan mutanen mutanen duniya baki daya suna da yawa amma al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓe mu a cikin mutanen duniya gaba ɗaya zaɓin da ake mana me ya aikin mu ta amuruna bil ma'arufi kuna umarni kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkari kuna hani akan mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum Allah ta'ala ce da ma abuta littafi yahudu da nasara sun yi imani da abin da aka umarce su yi imani da shi na abin da aka so kuma sunan littattafai la kana khairan lahum da ya zama musu alkhairi minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiquna a cikin su akwai mu'minai amma da yawan su kuma fasiqin kun fahimta anan Allah ta'ala yake mana kuntum khairu umma ku kasance mafi alkhairin al'umma Allah ya zabi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su zama mafi girma a cikin dukkanin al'umma al'ummomi da su gabata Zala sallawa sai wata rana yana ganin sahabbansa sai ce ba zan gaya muku abin da zai faranta muku rai ba kace ga ya mun ya ce ina fatar ya zama ku ne kaso ɗaya bisa hudu na mutanen aljanna sai sahabbai suka yi kabbara ma zala ce ba za ku kabbara mun suke kabbara suka ce Allahu akbar sai ce kai ina fatar ku zama ku ne kaso ɗaya bisa uku na mutanen gidan aljanna ba za ku yi kabbara ba sai suka ce Allahu akbar ki kuma haka ba haji su kawai kusan kalluna yace musu kai ina fatar ku zama ku ne rabin mutanen aljanna ba za ku yi kabbara ba sai suka ce Allahu akbar kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin mutum dubu na al'ummata za a cire mutum 999 ya jujo ma juji ne mutum ɗin ɗan aljanna a haka za a samu ko kuma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa yawa a gidan aljanna mu ne masu yawa nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiqun ila al-janna mu ne na karshe amma mu ne na farko kuma ina shiga aljanna mu ne na farko yin shiga aljanna insha Allah gobe kiyama annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sahibul wajh al-anwar والجديد الأظهر قال فنكون شيء صاحب المقام المحفوظ فينا الشفيع المشفع اللي بسامتش ثم الله صلى الله عليه وسلم يا قال لك الله من منك تشوف شفاء النبي كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءك إتاء الأمة من الله صلى الله عليه وسلم هذا بنت الله إذا أديك أتكين بك من الأمة كنتم خير أمتي كو الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ku ne mafi alkhairi al'umma O oh, ukhrijal linnas wanda aka fitar a cikin mutanen duniya baki ɗinta mu ne ba mu ga annabawa ba amma muka yi imani da su kuma za mu ba da shaida a kansu al'umman nan da muke cikin ta yanzu ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma ta yi imani da annabi ga su Abu Jahal ga suwa ga suwa sun ga annabi amma ba su imani shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa yan na za su zo nan gaba su a suka fiya su ba yan wanka bane ke kusa bai na ne yan uwana su ne wanda ba su ganni ba amma kuma suna ƙaunata Allah ƙara mu na ƙauna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu jami'a yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu jami'a yawan ayyuka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa za su tarar da addini a cikin takaddu Qur'ani ko mu karanta mu imani shi ba mu ga annabi ba amma sai ana karanta ma kamar gashi a gaban ka sallallahu alaihi wa sallam ba dogo zankalili bane ba gajere bane kamar wada tsaka tsakiya yake ba raman ne bane ba mai kiba bane sallallahu alaihi wa sallam tsaka tsakiya yake kirjinsa ya haɗe da cikinsa ba mai tunji bane kuma mai yunwa bane mai darajar idanu ne sallallahu alaihi wa sallam mai jira ne gashinsa ya sauka har kafadarsa sallallahu alaihi wasallam kai ku karda shama'il muhammadiyya ku gane wane ne annabi za ka dinga jin daɗin kana kan tasirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka gan shi ba maka imani shi kana halarto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma yanka ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce? kai tsammani ma da Hausa annabi yake magana saboda kaunarsa da soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abokin mai na bamu labari yake a Sudan ana zuwa mukhayyam kamar eh, teaching practice za ku je shekara ɗaya wani malami ana tura malamai ne ƙauyuka don su ɗan fara gogewar da'awa kafin su shigo birni su fara shaƙe lasifika to in kaje ƙauye duk tafka tafka da kai da sauƙi barnar da za ka yi ba za a kama ka da wani ba to malamin da ya je kan mumbai ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwaita da ai aure ya aure na Khadija ta girme shi da shekara uku an yi hidima an zauna ya dinga ba labarin auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba kauyen balarabe yana kallon yace masha Allah masha Allah masha Allah yace malam ka more kace da aka yi mai yace da kaje auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne kake ba labarin ai da kuwa kai yace karanta muka yi yace to dan me zaka mana ƙarya kace kana kana ta ba labarin auren manzan Allah kuma kace ka na kai dan me zaka mana ƙarya kai ce karanta muka yi amma yadda kake ba labarin ka ba gaban ka aka yi to kaga kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta kama shi malamin kaunar annabi ta kusa ya haddace ne a cikin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan kaunar annabi ta kusa yana jin daɗi ne ga wanda ya ji auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana kauna annabi ta ce ban je ba to kaga kishi annabi ke yana ganin kar a yi ma annabi ƙarya fitara ta ɗarin tare da isnadi sai da wani malami ba ahlu suna ban ɗan ne amma muna magana ijazar hadisan da muke da su daga manzan Allah sallallahu alaihi zuwa gare mu yara ijazar da wasu hadisan da muke da su tsakanin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ashirin da hudu sai ce malam na ji daɗin ganin ka ta ce me ya faru sai ce idanuna sun gwada mu wanda ya taɓa ganin wanda ya yi karatu har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ɗan bidiya ne ba ahlu suna bane sai ce ka gode ma Allah kan wani ni'imar da ya maka yanki gaskiya ne ni mai taɓa tunanin haka ba ya ce ka gode mai imar ka taɓa ganin wanda ya karatu har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ka gode mai imar Allah kan wannan ka ga ɗan bidiya ne amma ya faɗi gaskiya sai ya riko da ta gangan ko to ko zaune za a buɗe a daga karɓar kuɗi tukun da in shiga cikin labule biyu wani zai gani biya biya ai ba haka ake addini ba ko Allah za mu dace to ina muke min humul mu'minuna Allah ta'ala a cikin alin kitabi akwai masu imani irin sabla bin salam wanda suka imani daga kafircin yahudawa zuwa ga musulunci suna da gaskiya suna da amana suna da kiyaye al'amura yadda aka san su kamar wadda abu kai da suka zo jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi imam muslim nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaga shugaban ya koma gefe sai da yi wanka ya kimtsa sannan ya zoje shi manzo ya bar yan uwansa gaba ɗaya sun zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe manzo Allah sallallahu da shi sai da ya zo sai ya ce masa ya zauna gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka ya tsafta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna fika la Allah wa a tare da kai ku da guda biyu Allah da manzo sallallahu alaihi alhilmu wal ana haƙuri da kuma bin abuwa sannan a sannan sai da kakkin tsasan nan kazo ta ga mutumin kirki ne Allah bin salam sanda zai musulunci a ce ya Rasulullah mutane na Yahudawa in ka tambaye su dangane da niyyar su ji abuka na kowa alkhairi a cikin su in ka ba su labarin na musulunta kuma zagi ne zasu sai manzo Allah su zai to ka shiga daki ka buya suna zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me za ku ci aka Abdullah bin Salam suka ce huwa khayruna wa ibn khayrina wa ibn khayrina shine mafi alkhairi mu dan mai girma a cikin mu dan ba su girma a cikin yace yanzu na ba ku labarin cewa ya musulunta me za ku ci sai suka ce huwa sharruna wa ibn sharrina shine sharrin mu dan sharrin sai ya fito sai ce me na ga maka wannan mutanen ba kan gaskiya suke tafiya kaga kenan minhumul mu'minuna akwai mu'mini a cikin su aktsaruhum wa sarhumul fasikuna da yawan su kuma fasikai ne Allah ta'ala kare mu daga sharrin su lan yadurrukum illa adha sai wannan ayoyin suna da yawa gaskiya suna da yawa saboda ba sharrin tsuntsaye kamata ne musu akwai matsala mutanen mu da yawa sun fara cikin matsalolin wannan ayoyin ta cikin minti biyu mu ce mun fasa su mun tafi gaskiya mu kyauta kuma da mu tashi kan wannan aya gobe a ta ajiye goma sha ɗaya ko ka ya kamata ne mai sauri dai mu sauci tafsirin nan jama'a wallahi ko muku tafsirin gidan sarkin Kano wallahi ai ta karantawa da gudu kullu ibid kace qul wa malikal mulki ya musu Allah shi ne ke bada mulki yutil mulka man tasha wa ila bada mulki ga wanda ya so wannan mun karanta ba raba sai mun karanta ba na ba shi ke sauki a shekara a sauke ƙur'ani gaba ɗaya ko to Allah ba su lada mu Allah ba mu lada kowa haka Allah ke Allah ya fi mu ne gafarta mu Wanda dan uwa ya ce assalamu alaikum malam muna ƙara neman addu'a dangane da dan uwansa da aka yi kidnapping ana addu'a da Allah ta'ala ya bayyana shi shi da an ko da an yi magana da su sun kira wasu maku don kuɗi amma dai ana ƙwarai a daidai insha Allah ta'ala tun da abin ya zama musiba muna fatar canjin gwamnatin da muka samu a najeriya gaba ɗaya yanzu ya zama dalilin karar da wannan ta'addanci da muke sakaci da aka yi a wannan gwamnati kada allah jarumce da masu shigowa da NPD din da yin apb ne eh, sun AP din kada allah jarumce mu da wannan ta'addanci kuma cikin wannan gwamnati allah tsaye mu da wannan abu shugabanni idan suna so a tsere wannan abin sun san da suke so a tsere shi ai kaga su ba a taɓa su sun dauki duk matakai amma mu ne ba a ɗauka mana matakai mu ne muke talakawa shi daga muna shan wahala to Allah ta'ala ya sa wannan canjin shugabanci da aka samu gaba ɗaya a ƙasa ya zama dalilin kawo ƙarshen wannan musiba da muke gani alhaji anas kan cin sauki ya aiko da ƙwar'ani guda goma jiya kamar ne saba kawo da shekara Allah ta'ala ya saka masa alkhairi hajji ya shafa kuma take kawo abinci kuma Allah ta'ala ya mutu da bukatun da alkhairi wa Allah take kawo da biyu ita ma tana da ma Allah ya biya mata da bukatu na alkhairi ne da kullu ita ma Allah ta'ala biya mata wata ta mun take ita ma Allah ta dan girman Allah ta ta addu'a Allah ta'ala ba ta miji aure ta ga gidan azumi babu miji to muna addu'a da wata bazawara ita ma ta saki kira bayan ta ji kiran da aka yi jalingo ita ma ta ce a sata na'am akwai da suka tek na bukatun su ma ko da aure jawarawa ne su ma to duk Allah ta'ala ba su miji na gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da mu akan shiga lamarin zawarawa yace astayi ala al-armara kal wal miskin kal mujahidi fi sabilillah kin me taimaka ma bazawara da miskini kamar mai jihadi in akwai ta bazawara unguwar ku ko a dangin ku kadan dauki dan dubu ashirin ka ba ta dinga sayan siga da dan madara tana yin bude baki amma kun bar su a bushe ni ake ba sa zance ba sa buga waya ba sa i love you ba sa komai kuma in sun yi ku su bata da Allah ku dinga ba su a dan dinga dan musu kuɗi da Allah in kana da wani aboki mutumin kirki kaga wata bazawara mai kirki ka hada su eh? yan ce zai ci ba zuwa kamar ya a a sai a kwaɗe ta da shi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kai auren Allah na shiga lamarin ka. in kai auren Allah zai shiga lamarin ka. in kuma ka kyale sun je ma kamar ne sai Allah ta'ala ya kyale ka amanni to duka Allah ba mu zaman lafiya masu bukatu da suke gida da suke sauraron mu wanda suke kallon mu muna fatan Allah ta'ala ya biya mu kowa bukatu wanda muka san da wanda ba mu sani ba wanda suka gaya mana nan ba su gaya mana ba Allah a kowanne ake jin su bashi ya hana sakat a rayuwar su Allah ka biya musu ba su kansu a kowanda suke da matsala a wajen aikinsu Allah ka shiga lamarin su. a kowane sun yi ritaya ba a biya su kudin fansho da gratuity ba Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu a biya su an yi kira ga yan nefa don Allah su dinga barin wuta ne yan nefa billahi ne ana shan wahala ku ji tsoron Allah ku dinga barin wutan nan kasuwanci kuke yi ba kyauta kuke ba don Allah ku dinga barin wutan nan sannan da masu menene aka ce eh, su ma eh a ah, masu kankara kasuwanci kuke kuma su yi kasuwancin su amma dai masu nefa don Allah ku taimaka ku taimaka ku taimaka a daina ɗauke wuta mutane suna shan wahala da ramadan bacci ya yi da daɗi akwai zafi don Allah ku bar wutan nan in dai ba dai wani abu ne lalace ba to ku yi ku gyara da Allah Allah ya ba ku ikon gyarawa Allah ba da ikon gyarawa Allah muna roƙonka duk abin da ya zama mai wahala gare mu Allah ka sauka mana shi Allah duk abin da ya zama tsanani a gare mu Allah ka sauka mana shi ya ubangiji Allah muna tawassule kyawawan ayyukan mu zuwa gare ka ya Allah ka biya mana da bukatunmu mu Allah bayan ka ne mu ba mu da nake taimake mu suka ya Allah Allah ka shiga lamarin mu Allah zuri'ar mu ka shirya mana su Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi